sai a ce wannan yana magana wanda ya manta da kawayin tawafi mutum ne ya je hajji ya dawo a ke da ya tawafi bai raka ta wuce za kawai guda biyu kawai ta yi kayi hmm. Mala Ibrahim Kiri, ka je aikin hajji, ka dawo a ce ba kai raka a biyu na tawafi ba, yanzu kana kinkina ta kuma. ya za a yi da ya za a zai kace ai akwai usulobi da ke sun ya faɗi shi ke littafin ba an da zai kace min kace min ya za a yi in ba ruwa na karantawa na ke mai ji nan wurin ba to ka jira haura. idan baka gane abin da ya faɗi ne a kila in za a iya ɗan warware masa in ka je shi ni ma haka da kan shi haka yi to da ka nan ka sayi a kawo fi man nasiya raka tayyar tawafi sa kana wasu ila malikun rahimahullahu ta'ala arrajulin da kalamata hajjin kawo mu'tamir ya shiga birnin makka a matsayin alhaji ko kuma umra zai fatafa bilbaiti wanda siyara ka ainihin littawafi ya manta kawai biyun nan da ake naɗawa kai ba don mantuwa bantuwa ce wata je ga awon hana ya gafala da yawa amma bantuwa masifa ce sallai mana masifa ce in kana ja da manta wata ranku sai ta gara tun daga wajen bawan Allah ya ce ni na mamace mutum manta mutum da nake ban taɓa mantuwa ba سيكنا أنا ما ماكي الله قام تمالا الله قام تمالا جاكي توضن حبي كي أول لقوم انت قال هنا متهي جي حشنا قوان خا جي سبحان الله نن تاكي الله يقربوي أي وانا باوني أبو ليبا وانا تيهون فا إذا أكي يوم فنسا ka yi hattara na cewa ka yi hatsara lamarin yadda kake ɗaukaka ba haka ke ba shi isa idan kana karatu za ka kana da tsatsan tsaye kana da tsatsan tsaye amma kai irin wannan karatu ba ka daɗa komai ba za ka da rabu duk ya kamata a bambance mai zuwa makaranta da wanda bai zuwa makaranta yadda za a bambance shi ba da littattafai ne ba a mu'amala in kai karatu su mu'amala karatu in kuma kai karatu ba sai je ka dafa girman kai in ko ga mutum da girman kai ka ba karatu ba sai ba ka mu mai karatu da girman kai da lodin da kake yana ƙara dalle ka kafa yana ƙara dalle ka kafa a kullum yana sa ƙara sa maka tsoron rayuwar nan kullum za ka ni kana tsoron rayuwa kana nesa nesa da ita kana kafa kafa da ita ta bakin wancan Allahumma salli ko rabbi salli rabbi salli in ka fito daga gida kana rabbi salli Allah ka fitta ni Allah ka fitta ni daga hadarorin da dan ciki ba ka ce ba komai wuce ko kawai an yi ko mai kake aikata yana da hadari karatun nan da zaka je ka samu zaka ta aikin Allah nake zama da yana da hadari babban hadari ونسي الركعتين للطواف وسعى بين الصفا والمروة وقضى جميع حجه أو عمرته فذكر ذلك في بلده في تنوانا أجعلها فذكر ذلك في مسجده يتلونا متذكرنا لنا أنا شيء duk ko da nai yi da ba ban yi na gida ba ba ba ka sani ba a a ka manta ka shiga lafiya fa kalika ay wa murati fa kala zalika fi baladihi aw ba'da ma khada min makkah ko ma yan da ita makkah kana in zakara zalika bi makkah idan ya tuna wannan ina makkah sai kama tafiya ذكر ذلك بمكة أو قريبا منها بعد خروجه رأيت إن na ke gani an yarda. يرجع tunda kabar babban abu koma fa ya tsufu ya yi tsawafi wayarka kaga dole ya sake dawafi raka sai ya tsawafi daga nan ya gangara wa ya sa'a bayan safa wal marwa daya kwace aikinsa kala fa idza faraga min sa'ihi ba'da raj'atihi bayan ya dawo fa in kana fi umrati lam yakun alayhi shay'un illa an yakuna qad labisa thiyaba wa tatayyaba sai dai in ya sa kaya ya sa turare ne wannan sai ya masa sa. وعمدين في ديانه وإن كان في حج إن أحجني وكانت الركعتان هما للطواف الطواف الذي طاف حين دخل مكة الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة تتمنى وكان قريبا رجع فطاف وركع ركعتين ya sallah a biyunsa wa sa'a wa ahada wa in kana ta fi in sun kasance a cikin tawafi ne al'akhara ba wancan bane ba wa kana qariban yana kusa kusa raja wa raka kana idan kana eh, in sai wala shi alaihi in kana kada balaga balaga, idan kuwa sai ta kai garinsa a dawo kenan in mone na kana tinkirin sun ku kana matsalolin wata ba'ada kuma aka samu nisa nisan gari da yanzu in ka tashi ka ce za kana makka hai akwai nisa raka raka raka kai biyu ne sai raka biyu a nan inda yake wala yi bali min ayi tawafai ne ba ruwan shi ma kowane tawafi ne kanata wa hada sai ya yi hadaya wa ajaza'at anhu rakatahu radda hadaya dole duk abin da ka ce masa hadaya to fa za a tura shi can ne ta ya ishe mu Thank you. bi ya na a tura mana ko kawai ma ya kan tura a yi hadaya a maka dama hadaya hidaya zuwa ga kaba da ya yi zuwa ga bayan allah da suke can ko bana ma ya kamata cikin shanun kallon ka tura da a yi ma su kila kuma iri ɗan uwa ne sun ƙare ha'a hada aka ce zai je yi lokacin yi kawai kawai shi ai Allah maka